kana cikin su kana ganin kana ciki mutum dubu saba'in za shiga aljanna ba mu misali ba ba ta ba kai kana ganin tun farkon al'umma annan sallallahu alaihi wasallam har yanzu dubu saba'in nan motar nan bata cika ba kuwa jirgin nan bai cika ba mutum dubu saba'in kana ganin ko attachment za ka shiga ko attachment za ka yi shiga wannan motar mutum dubu saba'in ne tun lokacin sahabbai a lokacin tabirai lokacin atba'u tabi'i har yanzu kana ganin motar bata cika ba kana ganin na kamata lokaci ka ce za ka jira motar nan ita kai kake so ita kake so ka shiga ko da za ka kama hanyar da ya da insha Allah Allahumma hasibni hisaban yasira ma hisabi mai sauki to wuce wuce da fatan Allah mai kuma da kai mana hisabi mai sauki gobe muna sa muna tare da wasu wasiyoyi kuma da Allah mai girma da kuka har yanzu na tsoron Allah da imani na hakuri da kuma wasu mabudan da muka wuce tun suratul baqara mabuɗe na samun nasara mabuɗe na samun tsira da fatan Allah mai girma da haka ya amfanar da mu da abin da muka karanta a wannan sura sannan kuma gurguje insha Allah wayannan ayoyi guda goma da me da me suke karantar da mu akwai fa'idoji masu yawa ko su ko muka ce za mu karanta fa'idoji na wayannan ayoyi guda goma ina gani lokacin zai kare insha Allah dai gobe za mu yi kokari ko da summarizing abinda wayannan ayoyi suke karantar da mu insha Allah sai kasance za mu shiga sabon sura suratul nisa'i sura da ake cewa surar mata mata Allah bai kuma kuka yi daddata da mu fi duniya akhira subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ina da tambayoyi guda uku, tambaya ta farko wanda suka ce su ɗalibai ne to a lokacin jarabawa a makaranta sai suka yi shawarar su gabatar da azumi domin allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka musu su samu nasara a jarabawarsu da wala idan suka hankalin sun yi bid'a yawanci akwai mushiloli musamman wajen ɗalibai musamman sai ce akwai jarabawa sai ce misali a zuwa karanta Qur'ani kuna haka sai a ce a zuwa karanta Qur'ani Allah ya ba mu nasara akan lecturer wani kun san mu ne tura mai Qur'ani tura mai yasin Qur'ani tura mai yasi insha Allah za mu ci ba shi kuma ka ci karanta yasi sai ka fito da kayan ruwa mu Allah saboda me ba kai karatu ba ka duba hanya mai kyau ba ka ce za ka karanta yasi. shi kuma yana ganin rubbish kawai zai sa ka cikin rubish to ka'ida kana so Allah ya sauƙaƙa maka na farko ka karatu hmm? ana baka kwasfa online ka yi zaɓi ka za ka za ka za ka bai karatu da kwaro sannan na biyu ka dogara ga Allah na uku ka ji tsoron Allah bal babu malpractice babu waiwaiwaiwai ko kuma dogon miya ka san akwai dogon saman ne ke gaban kan gajere ne za ka gama na? yana dogon wuya yana hannu mai yake rubutawa ko kuma yana satar kallo gefen dama ne ku gefen ba to ka ji tsoron Allah ban da sata to insha Allah sannan kuma ka hada da addu'i abinda kake ganin zai maka wahala ce Allahumma la musamman tsoron Allah nan makami ne sosai shine Allah ce man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa ya ji Allah lahu makhraja ni kuma na ga wannan a gudun wani yaro shi ya zo daga Nijar ne ya zo kuma ana ana jarabawan English su kuma yawanci ba sa jin ba sa jin turanci France ke to sai kasance an zo jarabawa turanci shi kuma bai iya ba wani malami ya ce to ai yazo ya zauna kusa da wani malamin kofi sai na hana shi ya ce ba zai ba to kuma akwai essay writing akwai letter writing akwai abubuwa da yawa bai iya komai a ciki ba ni ya ba takardar kuma aka yi submitting haka to amma karshen karshe ban san ya aka yi ba shi ne makin din bai duba ba ne ko ya ne sai ba shi pass pass a english ya ce pass kuma bai rubuta komai ba to kaga yana yi wa ji tsoron Allah ne Allah ya bashi to ɗaliban ilimi ne mu ji tsoron Allah mu dogara ga Allah sannan mu yi karatu insha Allah ya ka samu Allah ya ware mana to mushkilan shine in lokacin jarabawa sai a ce ayi azumi to in ya kasance min babin tawassul tawassuli da aiki mai kyau in an shiga damuwa kamar mutane uku da suka shiga cikin damuwa su ba wai sun ce ni azumi ba a'a mu gane wasu tawassuli ba wai sai lalle gaba ɗaya mun yi azumi ba yana daga cikin wani sabuwar wanda muke ban gane yaya suke ba kamar mu a can da wasu an tashi an ce akwai rikici ko akwai akwai menene na ce gobe ku tashi da azumi to haka manzo Allah ya ce ai a sai ce kowa ya yi tawassuli da me aiki shi na gari domin an ce mu yi azumi to shi nan zan yi din an ce mu yi shi wanda sun cika damu da Allah to kaga mutum zai azumi ba da haka ba to sai zama mutum ya yi shi amma ce kowa ya yi tawassuli da aiki shi na gari yawa shi ne abinda ɗalibai kamata su amma bara cewa ya yi azumi saboda Allah ya ba ku saboda za ka yi azumin sannan kuma baka yi don Allah ka yi nan don me don jarabawa domin ka nemi wani aikinka da ka yi can baya ka san ka yi shi don Allah to ya Allah ka sauƙaƙa mana jarabawa to da idan Allah ka samu Allah ya sauƙaƙa ba tare da ka sha wahala shine muka karanta alladhina yaquluna rabbana imaninsu imanin shi suka yi a'a da ba da gamin imani ya Allah ke nan abin da ya kamace ku ke gama ce wai yi azumi lalle wasu yi azumi sannan a kayyade duk lokacin da na fara jaraba a yi azumi lokaci kaza ba ji tsoron cewa kada ya zama mun kayyade ma mu ibadan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kayyade mana wallahu a'lam amma ba ni cewa kan bidiya ne ko ba sai ta bayar ta gaba da kuma bayani bayani ya gabata ɗaya daga cikin karatuttukan rana kan cewa mala'iku ba sa shiga gidan da akwai hoto yake cewa to ya ababen wanda ake liƙa wa hotuna wani bi ba su daga hadda hotunan ba sa haka ne su kuwa inda ababen wanda ya za su yi mana ɗikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai hoto ko kai wannan sai zan wannan fitina ne na wannan zamani namu shi nan sai kuma wanda da yawa suke yi ga yanzu ga wayoyi nan duka sai kemarori ne ko yaushe za ka yi ɗaukar hoto bit sannan kuma Allahu musa za ka iya barin hoton kuma a cikin shi nan dai ana gobe ya ka samu ba hotunan mutane da yawa to mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai hoto ko kai abubuwan hawa musamman yan yan okada da yawa za ka samu mutum ya manna hoton mace a gaban shi to me ma'ana wannan kenan ka ba mu jawabi na okada ya hau kan mashin sannan ga mace a gaban shi kuma goro ne yaya kenan to kaga wannan barna ne sosai su kuma ka samu sun manna hoton ɗan ƙwallo ne in mai mota ne wani aka samu cewa ga hoton keke kina fek din zaka samu duka bayan motan shi a bayan wannan keke na fek din hoto ne wani kuma ka samu mawaki ne ga gashi nan dai wani bob mali to duka wannan shi ma haram to kasance kana mu'amala da irin wannan hotuna musamman hotuna na batsa wasu kuma su samu shi ai mu masu addini ne ka samu sun sun banda hoton shehi akwai masu banda hoton shehu shehu to duka ko hoton shehi ne ko wali ne duka dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba da mu'amala da hoton hoto hoto irin wannan musamman na malamai yana da hadari yana iya kai mutum zuwa shirka da fatan yin wanda suke irin wannan a ji tsoron Allah a nisanci hotuna iyayen da za a iya hoton da ya fi ka kamar na kuɗi ta wannan ya fi karbi na bayan da na iya mutum da bayan da na iya shi kenan larura ne ka ta ajiye shi babu komai gama hoton da ka fi shi wannan ku musar da shi kama abin da ya shafi na kalanda musar da shi abin da ya shafi wanda za a ɗauka musar da shi abin da za a ɗauka a sanya a jikin waya in na yara ƙanana shi ma jama'a mu daina wannan domin almubazzaranci kuma Allah ba ya san masu almubazzaranci wannan ne akwai jawabi mai kyau da fadilatu Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz al mufid fi hukm at kuma yanzu muna lokaci ne na internet kana shiga google insha Allah ka ce menene hukuncin hoto za ka ko wani malami ya nan sassa kuma ya tura ba abu ne mai wahala ba sai ka samu wani website ba kawai ka shiga google kana shiga google ka sanya shi ke da insha Allah zai kama ka abubuwa daban-daban fatan Allah ya tsare mu da zaman ci sai tambaya ta kai sun ne yake cewa ko mutumin da ya rayuwa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta da sa ba ana yi kiran mutumin da ya rayu a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai taba ganin manzan Allah sallallahu alaihi ko bai haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ana ce mai sahabi wannan ba a ce mai sahabi ana ce musu muhadram muhadram kamar wannan ayar ma mun mance maganar sababul nuzul malamai suke cewa an ta sauka ne akan annajashi annajashi shine wa kenan sarkin habasha shi ya musulunta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da ma kuma bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce mai sahabi musamman ka koma al-isaba fi tamyiz sahaba bin ibnu hajar bai sanya cikin sahabai ba yana cikin muhadarami ana ce mai muhadara shi wanda ya imma ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai imani da shi ba sai bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da ya ka ce mai muhadara to sai a ce mai al-mukhadara da an gane mukhadara kuma shi ma na akwai littafi musamman akwai sif ibn al-ajami yayi littafi musamman akan wannan tadhkiratu talib al-muallam liman yuqalu bi annahu mukhadara ko makamancin haka littafi ne daga kankani dangane da sunayen wanda suke ba samu sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun haɗu da shi a lokacin ba su yi imani ba sai bayan rasuwar shi sai aka ware littafin musamman ana ce musu muhaddara Allahu a'lam sai ta bulu kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli haƙuri akan biyayya ga Allah wa sabiru ahlal dalala sannan kuma ku yi haƙuri ku yi juriya da wanda suke batattu wa rabitu sai ce fi sabilillah ku yi zama imami dan Allah ya yi wallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu sai umarni na hudu Allah ce wattaqu kare kafofin da kafirai za su yi shigo mana wattaqullaha Allah ce la'allakum tuflihun al-imam al-qurtubi yake cewa la'allana ma'anar shi likai tuflihu likai tuflihu dan ku samu nasarar Allah dan ku samu tsira gurin Allah da fatan Allah bai girma da kuka yi sanya mace wannan nasara idan muka duba ayat Allah ya fara da ya ayyuhallazina amanu এরকম yi imani ku ji tsoron Allah misalai kamar guda shi na rubuta a nan wanda duka khutbatul haja in mutum zai fara ya fara da irin abin da manzon Allah yake farawa da shi wanda ita ce khutbatul haja ta sunna amma ba ka je ka kero larabcin ka ka zo kana komewa da shi kullum da kullum ba a ka saba ma sunna sai ka fara da irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara da shi innal hamdalillah sai karanta min aljalil ka dinga jin tsoron Allah ka dinga jin tsoron girman Allah ga haram ne kana ganin haram ka ce to yanzu bari dan gano na Allah ya kira masu imani su yi haƙuri kiyaye kanku ba da iyalanku ba da wuta ba Allah ya kira zuwa mu'minai to idan mu'mini ya ce ka kiyaye kanka daga wuta ba to kuntu kuma ya kenan ya kake gani in an ce yawan labin da ku an fusa ku ana musu wani ku kiyaye kanku ba da iyalanku ba da kada a samu wasu jama'a ba su dinga ma wasu izgilanci ba asa an kunu khairan minhu yana yawancin da ake rena wasu kuma su izgilancin alkhairi ya yi wallazina amanu la ta'kulu riba da'afan mudha'afa ya kuma su imani ku daina cin riba ninki ba idan mutum kudaitarwa akan mai wara zamar أو الغدوة خير له من الدنيا وما عليها كي بتن سابي نجهادي كو بتن يما يا الدنيا لا أبو لك يشن الدنيا أشي لا يرى النبا أبني نزوزي الله بيجمع لو كادا تدبو زوا غايكين الهيري نلاهرا كنكنا كنكنا كوكما من يمن الأمر حديث متفق عليه البخاري ومسلم يسمى وتوشي الإمام الإمام ya kawo wannan mutum ya mutu jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu Allah zai dinga gudanar mai da aikin shi aikin bai yake ba wa ujri alaihi rizquhu sannan kuma za a dinga gudanar mai da arzikin shi arziki na aljanna wa umina al-fattah sannan za a amince mai ba mutunan kabari wannan imamu muslim ya rawaito sai ibnu kathir ce hadithun akhar qala imamu ahmad haddathana haddathana sai ce hadithun akhar الإمام أحمد حديث آخر قال ابن ماجه طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا وقي فتنة القبر دول نموتين رباطي وذا كاري شرق فتنة قبري ذا كاري شرق فتنة قبري وأمن من الفزع الأكبر sannan za شرق kare shi نبو firgita sannan kuma har yanzu iska daga aljanna za ta dinga shigo mai kabari shi sannan kuma Allah bai gima da kuka zai shi lada har zuwa kiyama ta tashi sai ce hadithun akhar qala imam ahmad sai ce hadithun akhar hadithun akhar tariqun akhar hadithun akhar to aka yi ta kawo hadithi hadithi hadithun akhar hadithun akhar hadithun akhar tun daga shafi ne na 445 har zuwa 446 har zuwa 447 duka yana ta cewa hadithun akar hadithun akar da fatan Allah mai kuma da kuka yada datar da ba yawan karantawa ba aikin ba wancan ba ma wannan da masallacin ma tukunna domin kaga mutum bai yi na masallaci ba zai iya wancan wani any moment kawai za su komai rocket daga sama any moment kawai za ku iya wurgo mai bomb any moment kawai za a iya harbin shi da hashashi a tayar da shi a yi to kaga mutum bai iya karamin ba zai iya babban kuwa to shine ce Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khayru man zakkaha ka kana zauna a masallaci dai dai ne Allah ka mutum mutuntunu na waje insha Allah kai kana nan kana tare da Allah idan ba mu iya tsakanin azhar da asar ba kana ganin zamu iya zuwa can mu kwana duk ruwan da ake kare kan mu kwana kuna ganin mun ne mu sauki na masallaci fara cire din kanmu daga na masallacin kamar daga sallah zuwa sallah kamar azhar zuwa la'asa, ko maghrib zuwa isha wannan su suka fadin sun sauki sauki da mu fara su kafin mu je babban to sai Allah mai girma da kaka ya cika wannan ayar da cewa mai. wattaqullaha to yanzu akwai ilmul munasabat mu duba ina munasaba relationship tsakanin suratu ali imran da suratu al-baqara yanzu mu duba me relationship anan Allah mai girma da kuka ya kare sunan da me wattaqullaha ajr wattaqullaha la'allakum tuflihun to ka duba mun farkon suratul baqara shi kuma yaya alif lam mim zalikal kitabu la haɗe suke kenan wattaqullaha la'allakum tuflihun sai Allah ya ce can hudan lil muttaqin qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah to su masu tsoron Allah yaya suke sai Allah ya siffanta mana sukubin su anan Allah ƙarshen suratu ali imran ya ga mana sukubi hudu la'allakum tuflihun to sai mu ji na suratul baqara farko ya Allah ya ce alladhina yu'minuna alladhina sunan da suke imani da ghaib wa yuqimuna salata suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun abinda Allah ke ciyar da su abinda Allah ya ba su suna ciyarwa sifa na hudu ka na wallazina amanu biyu, daya wa sabiru biyu wa rabitu uku wattaqullaha sai ce la'allakum tuflihun to 6 plus 4 ya zama nawa kenan ya zama goma to wannan zai baka sabon da yake cikin wayannan abubuwan sabon da yake cikin nan goma din nan sai kasance shine goman karshe na suratu ali imran Allahu a'lam har yanzu idan muka duba me tsakanin suratu ali imran da suratu me suratu al-baqara sai mu samu ƙarshen suratul baqara ya kare da me ya ƙare da adumi suratu ali imran fa su ma ya sun ƙare da me sun ƙare da adumi kaga kenan akwai relationship mai karfi addu'a a ƙarshen suratul baqara na amana rasulullahi zuwa rabbana tun da daga subhanaka faqina azaban nar rabbana innana samina munadiyan rabbana wa atina ma wa'adtana kaga akwai addu'o'i na mu'mini a can Allah mai girma da kuka yace yayi qad fa'altu ana suratul baqara kenan to anan suratul ali imran ba shi ma Allah ce fastajaba lahu malamai da suka yi rubutu a irin wannan an gane wannan wani abu daban in muka duba suratul bakara wannan mutum yana cajin kwakwalwa yana duba littafin malamai ka samu ashe mutum jahili ne da nake duba yin wannan ce ashe ni ban san komai ba jahili ne katoto ka duba farkon suratul bakara ta fara da ne me littafin Allah littafin Allah la shakka qur'ani littafi ne wanda yake idan mutum ya lura da izinin Allah zai samu abin da zai shagaltar da shi wanda ya kiyaye rowan zuciyar shi kamar da su al'ansar suka yaƙi rowan zuciyarsu yuhibbuna man hajara ilayhim suna ƙaunar wanda suka yi hijira zuwa gare su mutanen madina ke suna ƙaunar muhajiri wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma hutu duk abin da zai dauka ya bayar to baya samun hukunci ko bukata daga abin in zai dauka biliyan 100 ya baka biliyan 100 ya baka to ba zai damu ba ba kamar mu ne mutum zai kyauta sannan ya koma gida yana mai yana murmushi yana kuka a wurin billah mutum ya kyauta ya koma gida yana kuka kash wani abu ya yi na bashi ne ma ya aka yi ma wani hannu na ya zubuce ne ma da ji waya hannun shi ya zubuce zubuta ne ma aka yi batan kai aka yi amma su mutanen madina sun san me suke yi wa tsiruna ala anfusihim suna bibita wayansu kan kansu walau kana bihim khasasa ko da suna da matsananciyar bukata to Allah ce man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda zai kiyaye ruwan zuciyar shi to ya kasance shi wanda suka ci nasara to da fatan muna buɗe buɗar nasara ya jama'a domin kar mutum ya zo yana kuri wai shi ya ci nasara shi menene al'ali kuma sufufi kofi shi shi muminai Allah ya siffata su masu nasara ne amma ba su kasance suna ma Allah biyayya سنا ما الله صلى الله عليه وسلم بها إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله